أي نصف إيران يزن تضمنت أيوة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجلسينا 21 daidai na karatun littafin ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa na alqadi iyad Allah ya rahamshe shi to ikra inda muka والصلاة والسلام على رسول الله اللهم احفظ شيخنا ومتعه بالصحة والآتية قال المؤلف رحمه الله تعالى تضمنت هذه الآيات من فضله وشرفه العجل ما يثق دونه العبد وأقسم جل جل اسمه على هداية المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنزيهه عن الهوى وصدقه فيما تلا وأنه وحي يوحى أوصله إليه عن الله جبرائيل وهو الشديد القوى تضمنت هذه الآية وأن آية متكررة وأن آية والنجم إذا هوى ما ضل حزوى كرشي sai ce wa mayan tuku anil hawa to sai alƙadi yake ta waɗannan ayoyi ta bammana sun kunshi a gane ko min fablihi wani kunshi na falalar annabi sallallahu alaihi wa sharafihi al'ad da ɗaukakan shi ad ala sabci ma yakatu dunahu al'addu wanda lissafin mai lissafi zai ma kasa kaiwa ga adadin da ake bukata saboda Allah ne ya bashi sifofin nan haftun wa aqsama jalla ismuhu yi hidayatihi Allah ta'ala ya rantse game da ainihin shiryuwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tanzihi an alhawa da kuma tsarkake shi da wanke shi gaban alhawa son zuciya dan yace wa ma yanfiqu an alhawa haftun thumma akhbara na'am ka karanta wasu na da kuma gaske shi fi ma tala cikin abin da zai ke karantawa mutane wa annahu wahayin yuha cewa abin da annabi ke gaya wa duniya wahayi ne fa da aka mai wahayi daga ubangiji shi azza wa jal ilaihi ilayhi lahi wanda ya kiyar mai da wannan wahayi daga Allah shine mala'ika Jibra'il ko mala'ika jibril kuma jibril وهو شديد القوى mai tsananin كرفيني ne zumin فاستوى fastawa ثم أخبر ثم أخبر تعالى عن قضيته بقصة الإسراء إسراء يوا مين آه، القضية يتيكو ها ناكم يتي قضيته خافني أيوة. ناكو فايتي آه، wanda suke da wannan nufa ta qadiya yace wanda dan sunan ku ba to qadiya ko خلاص مجيب ثم أخبر تعالى عن قضيته بقصة الإسراء وانتهائه إلى سدرة المنتهى وتصديق بصره فيما رأى وأنه رأى من آيات ربه الكبرى نعم فننكم الله تعالى أخبر بام لاباري عن فضيلته انت تعرف akan ƙarin falala da Allah ya mai suka ce qadiyatihi al'amarin shi ita ce qadiya da eh, qissatul isra inda Allah ya gaya mana isra'i menene isra'i tafiyar dare subhanallazi asra bi abdihi laylan araftum wa ila al-muntaha inda tafiyar ta karkare inda ta kai ga ainihin magariyar tukewa Hmm? wa tasdiq basari idan ce ma zagal basaru wa ma inda Allah ya gaskata abinda annabi ya gani a wannan tafiya wa annahu ra'a min ayati rabbih kubra cewa annabi ya ga manya-manyan aure na ubangijin shi a cikin wannan tafiya Hakika Allah ya bayyana waɗannan abubuwa a farko-farkon suratul Isra Sura mai lamba goma sha bakwai na'am. Walamma kana ma ta ma ma ka ta fahu sallallahu alaihi wa sallam min zalikal jabari wa shahadahu min ajaibil malakut لا تضيق به العبارات ولا تستقر بحمل سماء أدناه أدناه العقول رمز عنه بالإيماء والكناية الدالة على التعظيم فقال تعالى suratu kenan ko na malin cewa kan nabba ala misli Allah ya faɗakar da mu ya nusar da mu dangane da misalin waɗannan nau'uka na baiwa a farko farkon suratu isra walamma kana ma kashafa wasu sallama min zalikal jabarut ganin cewa abinda Allah ya yaye mai ya buɗe mai ya gani na daga dangogin girma da manya-manyan al'amura wa shahadahu da kuma irin abin da ya gani min ajaibul malakut na daga dangogin abu mamaki na cikar mulkin ubangiji to ganin cewa waɗannan abubuwa ɗin fa la tuhitu bihi al-ibarat bayanin mai bayani bai isa ya kai ga bayanin shi la tuhirkin abinda annabi ya gani a tafiyar isra'i da miraji to bayanin mai bayani bai isa ce maka ba sai Allah ya baka bin adun kule kawai arabtum wala tastaqillu bi hamli sana'i adnahu al-uquni hankula ba su kai ga iya ma cafkar menene annabi ya gani ba an gane ko da haka ne ramaza anhu sai Allah ya ba da ramzi abin da suke kira symbolical expression ya'ani sai ramzi ya ce me sai Allah ta'ala ya ce ya faɗa ta hanyar ima'i nuni walkinaya, da kinaya addalla waɗanda ke ƴar ya ala ta'zim wajen girmamawa sai Allah ta'ala ya ce me fa'auha ila abdihi ma auha shikin bangiji ya masa baiwa abin da ya mishi bai ba to kai abin da aka ce ai ba ba ka detail ba menene eh saboda hankali bayanin ka ba ma zai iya gane ba hmm? abin da ya gani ka san abin da ya gani sai ce kawai Allah ya mishi baiwan abin da ya mishi kamar kai ne kace ta ai wani da ya je gun miloniya wani ai ya bashi abin da ya bashi da magana fa abin da ya bashi nan menene miliyan ɗaya ne miliyan biyu biliyan triliyan septiliyan kowace liyan liyan ne ne baka sani ba ya bashi abin da ya bashi to kaga shi shine rambi to sai Allah ce fa ila abdi ma auha Allah ya yi ma bawon shi wahayin abin da ya yi shi. kun gane ma'anar magana aya sai ci gaba ce ne الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة waɗanda suke kallon lafazi su mishi nakadi abinda ake kira ainihin wato critique sentence criticism ko kuma an nakado ka faɗi magana a ce magana nan a baje ta a fefe ku ɗauki misali da wanda ya ce zaidu ya yi wata rashin lafiya da wanda ya ce ya yi wani rashin lafiya wanne ne daidai a hausa ya yi wata ce wani rashin to kaga idan muka in kuka ce wata rashin lafiya kuskure kuka na kabi kenan abinda ya sa kuka ce wata rashin lafiya saboda kuna kallon lafiya lafiya kuma mace ce gaskiya ne amma magana ka akan lafiyar ne ko akan rashi to yin ko akan rashi ne rashi a wasan mutakano rashi ba mace ba ne amma lafiya mace ce sai da ka ce ya yi wani rashin lafiya ya yi wani karin magana ka ce wata karin magana suna faɗa yan jaridu amma kwaɓa suke yi saboda da emphasis akan rashi ne kuma rashi namiji ne ba mace ba ne to kaga misalin na hadi kenan ka dauki kalma ka ce ga abin da ya kamata misali ka dauki misali mun taba wannan da wani ce a ai malam ai ana la'akari da sunan mace ne a ƙarshe ce gaskiya ne tun da ka ce sunan mace ne a ƙarshe sauran kenan wajibi na ce karin magana ce rashin lafiya ce ka ce mace ta zo ƙarshe to me za ka ce game da mijin khadija kuwa sai ka jamilin hadiza ce aikin mota ku karasa mana aiki da namiji ne mota mace ce so kana magana wai ana la'akari da tsarla ba shi ba shi ba nan na fata an gane ko to ina nufin a duniyar kirke da kirke a lafa dole magana ka ta a cikin layi balaga sun ce innal balaga ta uzmilat bi bayani gane ko to mana yace wannan abun ma'abota ilmul balaga suna kiran shi da suna mai wahayi da kuma ishara ita ishara ta kan zo ga asalin lafazi akwai akwai ibaratul lafzi akwai isharatul lafzi kun gane da Allah ta baraka wa ta'ala ya ce wato wallazi na yi taufauna minkum mai ya zaro na azuwajen ya tarabbas na bai ɗan sosihin na arba ta ashirin wa ashira waɗanda suke mutuwa cikinku su bar matayensu su zauna wata hudu kwana goma a matsayin ne na'am to kaga gundarin lafazin shine su zauna wata hudu a kwana goma akwai ishara ciki akwai ishara mai da ya ce su zauna bai ce kasu fita ba a dole ka fahimci akwai rashin fita cikin lafazin ku zauna ta hanyar mai ta hanyar wato isharatun in na ce alkitabu mai kenan an taba samun littafi ba marubuci sai suka ce lafazin kitabu yushiru ilal katibi wannan suna kiransa isharatul lafzi abinda ke nuni izuwa ga abin ina fata kuna fahimta ta da kyau tayyib to balaga tana da irin wannan mai ta balaga ta koshi misali ilmul bayan da ilmul ma'ani da kuma ilmul badi'i albayan shi fi kowanne shahara shi fi kowanne kyau Rafton. to haka suke kira anan misali suka ce tunda Allah ta'ala ce fa'aha ila abdihi ma auha to ishara ne zuwa ga abubuwa da yawa kuma sai baka bin a dunkule balaga ne aka faɗa a dunkule zaka iya fito da abuwa ya bashi kaza ya ba shi sai aka dunkula maka kawai kun gane ta hanyar balaga da kuma ishara na'am hmm. kuma gun malaman balaga wannan shine mafi isa matuƙa a wajen ijazi faɗi magana a dunkule وقال لقد رأى من آيات ربهم الكبرى التي انحسرت الأفهام عن تفسير ما أوحى وساحت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. هنا يكي تشيوا الله يكي لقد رأى من آيات ربه الكبرى للي أنه صلى الله عليه وسلم ياغا abin mamaki daga ayin ubangiji manya manya manya kaga Allah cewa yi laqad ra'a min ayati rabbil kubra yace da ya ga al'arashi ya ga al kawai zai ya ga daga ayin ubangiji a dunkule baka to sai yake cewa in hasaratil afhamu an tafsili ma auha kwakwalai da tuntuntuni sun taƙaitu gabarin gane menene ne nuna mai ba a baka detail ba ya dai ga abu mamaki da yawa wata hatil ahlamu kuma tun tuntuni sun ɗumauta an ta'ayyini tilkal atil kubra wajen ayyana da tantance waɗannan ayoyi manya-manya da gani ya dai baka a dunkule da kadara min ayatir sai ka tsaya wurin kawai ba sai ka tambayar kwakwa ba ya baka a dunkule shi ke magana ta tsari na'am اشتملت هذه الآيات على إعلان الله تعالى لتزكية جلته صلى الله عليه وسلم وإثمتها من الآفات في هذا المسرح فزكى فؤاده ولسانه وجوارها فقلبه بقوله تعالى فقلبه بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى نعم قال القاضي أبو الفضل القاضي أبو الفضل يناتشيوه istamalat hadhihi al ala i'lan ta'ala wadannan ayoyi sun kunshi bayani da Allah ta'ala yayi azza wajal bi tazkiyati jumlatihi inda Allah ya tsarkake kafatanin annabi shi jumla ɗinsa gaba a ciki akwai da muka cewa Allah ya tsarkake shi ya wanke shi wa ismatiha da kuma wannan jumlar tashi da Allah ya kare ta ya ba ainihin halittar shi kariya isma min al'afati daga wato aibobi jami'in aibi kenan ko Za mu magana aibi game da annabi sallama fi hadha al cikin wannan tafiya da Allah ya yi da shi fa zakka fuadahu Allah ya tsarkake zuciyar shi wa lisanahu da harshen shi wa jawarihahu da kuma gabobin shi fa qalbahu haka ma zuciyar shi ita wannan fa tana fadantar da mai a taƙi a taƙi a eh, yana an gane ko don Allah ta'ala cewa yi ma ka zabal fu'adu mara'a abinda zuciyar annabi ta gani a wannan tafiya ai ba karya ba ma ka zaba domin abu ne daga ubangiji wahayi ne na fata an gane ko na'am kuma ya tsarkake mai harshen shi don ya ce wa ma yantiku anil hawa baya magana bai bisa son zuciya kuma ya tsarkake idanunsa idanun shi baya wuce iya ya kalli abin da Allah ya haina to karkashin nan akwai makari ɗaya yi malami suka ce Allah ya wanke annabin shi ya wanke mai bakin sallallahu ta ina baya son zuciya wajen fada mu kuma na son zuciya na biyu ya wanke idanun shiga barin kallon haram mu ka yi wa Allah gafarce mu ga haramun nan sama da ƙasa da ka buɗe waya ka gaba shi da ka buɗe talabijin ka gani da ka je campus a makaranta ka gani daga na ƙaramin jihadi ne to shi Allah ya wanke mu sannan ya wanke mai zuciyar shi zuciyar ba ta ƙunsar hasada ko shari ko makirsi sannan kuma ya wanke kwakwalwar shi bai faɗi nan anan ba ɗan ya ce wa ma sahibukum bi majinuwa mutumin naku ba ne bane ya ko kafaran maka. waɗannan taron waɗannan abubuwa ga wani makhluki in ba annabi sallallahu alaihi wasallam kake da shi wannan din arabtum ci gaba وقال تعالى فلا أقسم بالخلة الجوار الخلة to gani sannan kuma Allah ta'ala ya sake fito mana da darajar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin haka sai da ya rantsa cikin ya ce fala uqsimu bil khunnasil jawaril khunnas wasu malamin suna cewa in nace fala ai ba sai na rantse ba haka wasu ke fassara ko kuma ina rantsuwa bil khunnas wato da taurari masu rakaɗewa a ɓoye aljawari masu gudu alkunnas masu kuma iyo a cikin duniyar ɓuya daga kan an gane shi yasa ka ce alwasasul khannas shaɗa mai yawan buya da an kira Allah sai ɓoye ta akwai taurari da suke wannan ɓuya ɗin to Allah ya rantse da su to kuma Allah ta'ala yana da iko ya rantse da duk abin da yake so kayan shi ne amma ni da kai ba za mu rantse ba sai da Allah kawai man kana halifin fa yahlif shi sa jahilci ne mutum ce na rantse da annabi ba rantsuwa da annabi hmm? na rantse da ku ba ka rantsuwa da qur'ani hatta na rantse da ka'aba jahilci ne sana masu na rantse da kuran kwatsa wani ne kuma kwaron kwatsa a'udhu uzu billah rantse da Allah ko kai shuru to Allah ya rintse ainin da ainin wato al-khunnat al-jawar al-khunnat ya fassara maka al-khunnat ne masu gudu masu kan koyewa sai Allah ta'ala ya ce a tsotsu kenan ko har inda Allah ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wallahi Alƙur'ani ba batu bane na shaytani jefaffe qur'ani ba maganar mutum bane ba maganar wani iblishi bane wahayi ne daga Allah azza wa jal mhm. da ya ce lawa ƙusumu ɗin nan ta ga maganar ta zo ai eh, ina rantsuwa kenan na'am wallahi ƙur'ani zancen manzo ne mai girma wani manzo ne wani manzo kenan wani manzo ne malaika jibril jibril a shi ke kawo saƙon ai arabtun na'am sautul haƙa kenan na'am ma'ana shi wannan manzo da ke zuwa ma annabi da saƙon ƙur'ani shi wannan manzon karim suna da mutunci inda a wurin mursiliyi mai aiko shi wa yake aiko shi to ka gani ko mala'ika jibra'il shine babba shine sultanul malakut an gane ko na'am shi mala'ika jibril zikuwatin mai ƙarfi ne ƙarfin ta ina ne ala tablighi ma hummilahu min alwahayi yana da ƙarfin yadda abinda aka tsura mai na wahayi in ya ɗauko wahayi daga Allah babu wani ƙarfi da ya kare shi a ce a tare a tare a kwace ina ka ga ma kwanai kai an ga mala'ika jibril da fiffike shida kuma ya toshe sanar sama da ƙasa a sauka na biyu da yi wala ƙadar ahu fil ofakil mubin ma huwa alal ghaibi bifanin wajen iyar da saƙon wahayi ba mai rawa ba ne an gane ko na'am makinin ma'anin makin ai mutamakin yana da dahir mutamakinul manzila matsayin da yake da shi ba laɓo-laɓo ba ne yana da dahir min rabbihi daga ubangijin shi rafi'il mahalli mai matsayin masauki ne a gun ubangiji allahu akbar muta'in ana nishi da'a amma a can kun gane wato kalmar samma a ganin caci da muke fada da wasa da fataha ca to sai ga wasu suna kuskure idan ka ce raja'atu min safari wa min samma jitu ila dar na dawo daga tafiya wa min samma karka ce wa min samma in wannan ne sai da ka ce samma kamar ka ce dan. ko daya to ka bambanta tsakanin samma da summa ita summa harfin atafi ne amma ma at-tarahi akaltu thumma sharibtu amma samma daga can sai nazarci ko kuma samma a can to shi malaika jibril muta'im ana mai dawa samma can samaniya in yaba malaiku umarni bi suke saboda Allah ce muta'in abin matsa'a ne sama a can goma sunan kuma amin amintacce ne ba mai ha'inci ba ne shafin na'am marilla amintacce ne game da wahayi da ake ba shi kawo ma'ana sulatu na'am الرسول الكريم هنا محمد صلى الله عليه وسلم فجميع الأوصاف بعد على هذا له وقال غيره هو جبريل فتنسب الأوصاف إليه ولقد رآه قال علي بن عيسى babban malamin nahawu wato shine Ali bin Isa Ar-Ramani An-Nahawi ya rasu a shekara ta 384 yana da tafsirin Qur'ani mai girma ya koyi adab daga Abi Durayd kaga muna da abi duraid muna da kuma ibn duraid dukkaninsu a fagen nahau maciratuta ne daki misali ibn duraid yake cewa innal jadidai ne idan mastaulaya alal jadidi adana ya hulilbila yake innal jadidai ne sababbin nan guda biyu idan suka sa wani abu sabo a gaba sun kai shi ƙasa illal jadidi ne idan mastaulaya alal jadidi annahu bida sabobin nan guda biyu na nufin ibn duraid kenan shi wani abin duraid alaƙa tsakanin su to gida ne na lura shi ne ke baku misali me yake nufi da sababbi guda biyu yana nufin yau da gobe <laughs> ita ya yau da gobe in suka sa sabo a gaba sai gawon shi a tuba ka yaro yau da gobe ta sa jariri gaba sai ya fara tatata sai fara gudu ta ce laye aure ya tsufa ya mutu me yasa shi gaba yau da gobe la ilaha illallah jirgin durayt ka yi gida sabo da dukkanin babu irin shi ka shi da yau da gobe kawai ka yi sabon abin hawa ba shi da yau da gobe shi ne innal jadidai ne idan mustaula ya alal jadidi adana ya hulil dira family ne na lura to sai ɗauko daga maganin shi wannan malami wanda ya koyi karatu daga gidan al-durait ɗin abinda nake so na tuki a raftun kala aliyu bin isa wa ghairuhu da wani shi da Allah ya ce an rasulul karim nan, yana nufin annabi Muhammadu ne nan sallallahu fa jami'ul awsafi Ba'adu ala hadha lahu duk sifofin da aka faɗa shi a wurin shi annabi ake ne cewa ba mala'ika jibril bane duk sifofin da suka zo shi ake nufi wa qala ghayruhu amma wani suka ce ana nufin mala'ika jibril ne kamar da zai mu ya gabata

ina fa'ilin yake mustaqir za mu kaddara mu ce me mu ce huwa ibn malik ne ce yace wa ba'da fi'lin fa'ilu fa in dhahar wa illa fa damiru ittatar bayan fi'ili sai ka fadi fa'ili idan ka ce ja'a ya zo to ne saboda zuwa ba ta yin kanta da kanta akwai wanda ya zo ai <laughs> to ma kana iya koyewa. a to shi ne ke cewa ba da fi'ilin fa'il to nan da ya ce ra'ahu ya gan shi manin ra'i annabi sallallahu alaihi wasallam yawa ya ga ubangijin shi wasu suka ce a'a annabi ba fa ya ga Allah bane saboda Allah ce la tudriku hulam fa gannai ba sa ganin Allah a duniya amma ibn abbas yana cewa kamar da mai alfazin وقد قال قوم عاين الله جهرة فذلك شيء النبي يقول الله قروقه لا دنيا باء انا عائشه مسروق يتي متى كيت والله انا صن تنبيك اما ina jin nauyi ta ce kaga tambayi ne aini uwarka ce me za ta ce uwar shi ne bayan ba ta taɓa haihuwa ba saboda wa juhu. don matan annabi tun ma lalatacce wa zai zage oshi kuwa sai lalatacce ai mara mutunci haraftun to shi ne ce da ita hal ra'a muhammadun rabba na na aisha da allah annabi ya ga allah ta ce kai ka faɗi magana da tsigar jikina da tari sai ce a ah, ba allah ya ce zai ba ta ayyakin sai Allah ta'ala ya ce wani ƙadar ahu na zulata na kure ta ce da Allah tsaye da Allah na fi kowa suna abin da aya take ne fa'ida aisa ta faɗa ne ai inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani sai ci duka ta kai ta faɗa ne ta ce ai ba ana nufin annabi ya ga Allah ba a'a ya ga mala'ika jibril ne a sauka ta biyu to shine shi ma kawo magana wasu sun ce ana nufin ya ga Allah ne wasu ka ce ya ga mala'ika jibril ne to shine ne ta ƙara za ta ke cewa abu uku duk wanda ya gaya maka yi ma Allah ƙarya ta ce man za'ama anna muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama ala Allah hadisin albani ya inganta shi ko ya hassana shi duk wanda ya ce da kai annabi sallallahu ya ga Allah kuru ya gunduma ma Allah ƙarya ta ja aya la tudrikul absar wa classroom na biyu ta ce duk wanda ya gaya maka anna muhammadan ya alamu ma fil ghadi faqad a'zama masriya don da annabi ya san gaibi yayi karya ta jawo aya inda Allah ta'ala yake cewa qul la ya'lamu man fi illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah na uku من زعم anna muhammadan حكم شيئا umira بتبليغه tablighi من kadhib duk النبي يا قوي وانا ya boye wani abu wanda ya kamata ya kai wa jama'a ya boye sai ma Allah kariya من ربك aya ya ayyuhar rasulu balligh mutum haka ta an gane ko to wannan ya nuna maka kenan a cikin bayanin ta. ba wani abu da ya bari na addini dai kamata mu face bayani sannan kuma mahallin shahid a nan menene ganin Allah ne ko ganin mala'ika jibril ganin mala'ika jibril ne na'am na'am wa ma huwa ala ghaibi bi dhanin na'am na jinka بمستحم ومن قرأها بالصاد فمعناه ما هو بتفسير بالدعاء به والتذكير بحكمه نعم وهذه لمحمد صلى الله عليه وسلم بالصفات نعم sannan kuma Allah ya ce wa ma huwa alal ghaibi bi banin shi mala'ika jibril kun ka tafi akan shi ake nufi to ba banin bane ma'ana da muttahamin suka ce banin ba wanda ake tuhumar shi bane ko a ce yayi kwange wajen iyar da sako wa man qara'aha bi dad wanda ya karanta wurin da ainihin badi Abba, to ana nufin ba bakili bane ba mai rowa bane du'a bihi wa tadhkir bi hukmihi bi ilmihi wa hadhihi li muhammad zazzaici wannan ana nufi manzo Allah ne sallallahu cewa ba mai rowan yadda abinda Allah ya koshi da shi bane shi sa kullum muke tajaddada jaddada cewa ku kasance kan abinda annabi ya tawo shi ku nisanci abinda ainihin ya hana duk bid'a ku nisance ta duk bid'a muna ta bayani ko da 'yan kwanakin nan daga cikin manya-manyan bidiyo'i danna ainihin mutum a kabari a abin a masallaci Wani bidiyo ne annabi ya hana sai da ma yi la'ana a kai an gane kuma dole ci gaba da gaya wa mutane ba ranmu da ko kaso ko baka so ba me annabi ya faɗa shi za mu faɗa dan ba ta kai muke ba arabtun bidi'a ne tun wanda aka yi masa yadda ya saba ma annabi ko da an yi da awan son shi kuwa ai ba na son shi ka bi shi لو كان حبك صادقا لأعطاته إن الحبيب لمن يحب المطيع bayan ka khalafa mai Allah ke shi mu da addu'ar uku ne bai kawo ta ba ko ya kawo addu'ar bakwai kuma ce kuma arba'in sai wace shekara sai zanen sai wace shi kenan an sallami kamashi kenan ya rasa addu'a ba za ka masa addu'a ba kenan fidda'u wannan zagin mamaci ne Allah ko inda aka yi mai fidda'u an zage shi a sauransu misali addu'ar cika shekara aina ka samu wannan da sauransu misali a bar addini ya tafi yadda annabi ya kawo shi shi ne zaman ka lafiya ba mai hana ka fahimtar da ka ka gano amma fahimta dole ta koma zuwa ga asali ai a fahimtun amma ga abu karara tarwai ba matsala ka ce za ka yi shi wani ba saboda haka abu da annabi sallallahu ya kawo shi ba mai rowa bane in ka tafi akan ana nufin annabi ne anan ba mai rowa ko kwange wajen yadda da sakon da Allah ta'ala ya bashi bane har sahabbai yana cewa wallahi ko tsuntsuwa da ke fiffikawa a samaniya in akwai ilimi game da ita sai da annabi ya gaya mana idan muna malin na cewa duk wanda ya kirkiri wani abu a zamanin yau yana ganin shi mai kyau ne yana tumar annabi ya boye sako yana tumar shi domin inda ya tabbata to me yasa ya boye bai faɗa ba da ka kawo shi kake so ya zama addini tsayin biyu ko dai ka ce annabi ya sani ya boye ka faɗi wannan ka rasa imaninka ko ka ce a ah, kafi shi zani ko kuma a ah, batacce ne kai dole sai an ɗauki ɗaya to wanne ne amsar batacce ne to Allah ka kyashe mu na'am وقال تعالى نون والقلم الآيات أقسم الله تعالى بما أقسم به من yace nun nun ana wannan huruful muqatta'a su ne ashirin da an yi amfani su aurare nawa الحروف المقاطعة the latest abbreviated شنو ده تقص شا تقص ارجيدي لا ban san lissafin ba ni a sani na sha hudu ne sun kai haka akwai masu harafi uku alif lam mim akwai masu un kuma akwai masu biyu hamim alif lam mim sad al-arab aga masu uku ne akwai kuma masu ainihin biyar a magaba biyu hamim ayin sayin qaf aga ga hamim ga ayin sayin qaf biyar ne amma gaba biyu akwai mai biyar wacce kaf ha ya ayin sod kaf ha ko kaf he wani ce he a abu amur eh, a ne cikin almajirin shi asusi cikar he ya ayin sod zikin rahmatar bakan eh? zakari an gane ko to kaga alhuruf kenan akwai kuma kwaya daya nun qaf da wace fas akwai wata kuma mai biyu yasin to nun din nan da yake magana kai me take nufi ne Ya ce nun hmm? wal qalam ma yasturun malami suka ce rantsuwa Allah nun والقلم نرن قوان القلم وما يسطرون لا أبن بس كي روبتاوا هم هذا أكوي إشارة أول دمين أنا يروبتو ما يروبتو والقلم أي وما يسطر السطارون هو ما يكتب الكاتبون عرفتم؟ ina rantsuwa da alƙalami da abinda masu rubutu ke rubutu na'am kan mai rantsuwar hmm. mana Allah ya rantse ne da abinda masu rubutu ke yi don ya nuna girman darajar annabi da haka ya rantse da wannan ala tanzihihi domin Allah ya tsarkake annabin shi al-mustafa mimma gama fathu daga irin aibata shi da suka da kafirai suka yi an gane ko suka tsareta shi suka ce aji alal ta ilahan wahida in haza shawar aja hmm? suka ce kazzab to sai Allah ya tsarkake shi daga wancan tuhuma da suka yi shi yasa yake cewa وقد قال اكي تشيوا فدا قول كفار أصابته جنة فما هو إلا من جهنم جنة kabar maganar zancen kafirai da suka cewa hauka ce ta same shi a'a shi ai garkowa ne gabarin shiga wuta kaga jannatin, jannatun jannatun kaga wato al-aslasiyat na qutur kenan na'am Allah ta baraka Allah wa ta'ala anasahu ya kwantar da hankali shi wa amala amalahu ya miƙar mai da burin shi nagartaccen buri bi kaunihi, inda Allah ya faɗa muhsinan khitabahu halu kaunihi yana mai kyautata mai zance inda yace mai. wallahi ya kai manzo na kai kai ba mahaukaci bane saboda ni'imar da Allah ya maka hakikanin sabanin ƙaryan kafirai Allah ya ƙaryata su ma anta bi ni'imati rabbika bi majnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim na'am wa hadhihi نهاية المبالغة في المخاطبة وأعلى درجات الآداب في المحاورة ثم أعلمه بما له عنده من نعيم دائم وثواب غير منقطع لا يأخذه عبد ولا يمن به عليه فقال وإن لك لأجرا غير ممنون يا سلام شقبا ثم أثنى عليه بما منحه من حباته وهداه إليه وأكد ذلك تسليما لتأثير لتمجيد بحرفي التأكيد فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم قيل القرآن وقيل الإسلام وقيل الصبر الكريم وقيل ليس لك ذمة إلا الله يا سلام شو أنا ترى شو وهذه نهاية المدافع شو وهذه nihayatu wannan shine ƙololuwa wajen girmamawa da Allah ta'ala ya mai shine almabarra ko domin ga ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun to sai ke ce ai wannan ƙorewa kenan wajen mabarra mutunta shi da yi wajen yi mai zance wa a'ala darajatil adab mafi kololontuwar darajoji kenan wajen nuna kimantawa gare shi fil muhawara wajen muhawara domin ita magana ko kana yi da mutum ai okay lafazin da za ka yi ya fanci ka kimanta shi ko wala kai mutum ne mai daraja Allah ya kara maka za ka sai ji daɗi yayi amma idan ka saki harshe mai kaushi fa ba daɗi ko kure ne ɗalibin ka yi kana makin takardar karka karya mai himma kai da Allah wannan me ake da irin ai ba za ka yi nasara ba sai karya ma ɗalibi himma a wani ba haka ba ne ka gyara ina ganin kana da bright future misali ai za ka yi nan gaba da Allah wannan fi daɗi a kai tun da ka ba da ni ba za ka ci ta ba inda za ka ji sai ka ba kanka ne ke so lafazi wa ƙololin nasi hasuna ana koya mana wannan ne daga yadda Allah ke ma annabin shi mukhataba mu yi koyi da haka Allah ka ba mu dacewa raftun to shine malam yake cewa iya darajar darajantawa kenan cikin muhawara zance thumma a'lamu sannan kuma ya ilmantar da shi bima lahu indahu min na'imin da'imin wa thawabin ghairi munqati' ah. sannan Allah ya gaya ma annabi shi abinda Allah ya tattala ya kintsa mai zai bashi hu abin ubangiji na daga wato ni'ima madawamiya. kaga samun ni'ima daban kurewanta daban nisa ka gani wanda suka samu mulki ba su abin ya tafi saboda ka samu ni'ima abu ne mai daɗi so ya ɗore fa shi sa kullum ta sake cewa khalidi na siya, khalidi na siya. to Allah ka ba mu ni'ima da wamammiya da arziki wanda ba ya yankewa wa sawabin da la da ghairu munqati wanda ba mai katsewa ne. la ya'khudhu 'abdun abinda Allah ya tanada mu annabi kididdiga ka za ta kai kididdige su ba shine 'abdun kenan an gane ko ah, yo ai kaga Allah ta'ala yana cewa قل لو كان البحر بدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كفر ولو جئنا مثله فندا وإن تعدوا نعمة الله أشيء كان نعمر الله الدنيا كنا أبن لبامو kuma za ka ce abin da ya tanadin mu wanda Allah ya aiko shi sukutun da gudanar ya karanta da duniya ɗin. You can imagine wannan baiwa ɗin. kai kuma arziki ne a ce ya sanya ka cikin mabiya annabi muhammad Allah kashe mu akan haka ka tashe mu akan haka kun gane ko muna son mu je mu kai karshen inda ya abin nan ne غير منقطع لا يأخذه عدل ولا يمن به عليه ba shi bane wurin kuma Allah baya mai gori shine ya munnu an gane ko yamunnuna alayka an salam ta tamunnu ala islamakum munnu kenan na wurin suna maka buri suka ce ta ba mu musulunta ba Allah ce sai dai Allah ya muku gori ba shi shirye da ku ba to shi Allah ta'ala ya mai kyauta kyautan da ba gori ka san gori ba kyau fa mutum ya baka ce ba ne nema kaza ba shi sa Allah ce la tutilu sadaqatikum bil manni wal azab Kar ku ɓata sadakarku da gori gori shine kwakwara ka ce nan ne sai ma rogon layya ba da ni ba da ba kai layya ba ina amfanin wannan kuma cikin jama'a wallahi sai ka tashi baka da ladan komai ka zo kana cewa ai masallaci ni nake zuba ruwa a buta ai Allah to ni daga na daina sauka lafiya kiran Allah zai kawo mai to da Allah mu kiyaye gori ba mu kyau abinda muke dan Allah ne mu mu ma roki Allah ya ma karba tukun mana misali to kyautan da Allah ya ma annabi ba zai lasabtu ba sannan Allah baya gorantawa Allahu akbar na fata an gane ko to sannan kuma sai yake cewa faqala wa inna laka ajran ghayra mamnun haka ne Lallai wallahi kana da lada ghayra mamnun ba mai yankewa ba ba mai yankewa ba gair mamnun sautul kalam kenan ko mhm. to ci gaba sannan kuma Allah ya yi boga annabi shi da irin ma mana manahahu abinda ya bashi na kyauta min yi na daga wato kyautuka hiba gane malamu sukan ce baye-baye jami'in ne baye-baye a jami'in baiwa saboda ba a cewa baiwoyi da suke cewa baye-baye an gane ko amma bayarwa za ka maimaita jami'in da maimaitawa ne bayarwa bayarwa don ba washe yakan faɗi jami'i ta hanyar maimaitawa ko yawa an yi ta karance-karance an ta wanke-wanke to akwai wannan a hausa orthography ka iske jam'i sai a maimaita shi ko ba ne ta so daga baye-baye da Allah ta'ala ya mai na'am kuma Allah ya karfafa ka inda ya ce wa innaka la'ala ko bai ta bace yawa Allah ya karfafa ka da harufa guda biyu na karfafawa kun gano harufa din wa innaka la'ala khuluqnaka Allah ya faɗi wannan amma ya kawo haruffa biyu na ƙarfa ƙwanne ne inna da lamun kasar inna mu'akkida wa nasiba la'ala harful kasar karikicin ƙarfa guda biyu kamar ka ce tabbas wallahi na gan shi su kaga ko ɗaya ma ta faɗa isa tabbas ƙarfawa kake ne wallahi ƙarfawa kake ne to in ka tara su biyu to suna kiran wannan harufofin karfafawa saboda tumbuke tarjiyar mai tarjiya kenan to nan sai Allah ta'ala ce wa innaka mhm, la ala khuluqin abin sanan khuluqin din sai na karashi subhanallah lallai kana kan hali na girma sosai ya manzon Allah Allah ne yi shi shi ba shi al-khuluqul azim babu wanda zai baka labarin annabin shi sama da wanda ya aiko annabi shi da duk wani yabo da za ka yi za ka kare wani madayin ga kai sha'iri ne wanda ya karanta wani aya ya kare yabo kuma za ka ce kuma duk wani yabonka ko ya muhammadu ka kula da ya kula da kai a kan mai wai ce ka wannan bid'a ne misali kulawa da aikin Allah ne ya kamata mu gyara Allah ya kara mana shirya duk wanda ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim ya kare mu Allah ne faɗa me zaka faɗa da wuce wannan kuma sai da Allah ya akada wa innaka la'ala khuluqin bitankir sannan kuma ya sifata na kira din azimin to me kike nan kuma wa ma yantiqu anil hawa Ka ga yabo ne ma zagal wasu ma tabar wa masayidukum bi majnun wa innaka la ala khuluqin azim wannan sifofi الله shi yasa Allah jikan alƙari iya ya yi ƙoƙari ƙwarai wajen fito ɗin abubuwa Allah ya ji ƙanshi ya amfana da mu da wannan littafin na'am wasu suka ce nufin ƙur'ani ne wakila ne wasu suka ce musulunci ake nufi duk ba za ka iya kore su duka gaba ɗaya ba duk cikin kyaututtukan da Allah ya mishi ne aka ce ana nufin abu'ul karim ma'ana suna nufin me ma'anan hulukin azim in suka ce qur'ani ake ne ko wasu suka ce a ana nufin musulunci ne shine hulukin azin wasu suka ce a halin girma halin girma a yi mai ba daidai ba ya kau da kai a zo har gaban shi a gaya mai baka ya yafe an gane ko shi ya sa wancan mutumin ke cewa ba gafista fa na ma hiya ghazatun fil wala shahana idan yi fishi ya lalla ba yi fishi ne dan an taɓa ka a an taɓa Allah ne kawai to wannan abu ne da ya kamata mu mu an tu, ko ba komai mu kamanta Allah ka ba mu kiyayewa suka ce daga cikin ma'anin hulqun azim zai ma kaga fasari guda hudu suka ce hulqun azim ƙoran hulqun azim al-islam ko kuma at ulkarim karim ko kuma ba ka da wata himma sai Allah kawai me kake nufi Allah ina ka dosa Allah ya Allah shine hulqun azim ko ka kame da lamarin ka zuwa ga Allah sai ne muhimmi ka nema ka ne ka samu ba bar ma Allah bawa Allah kuma bayan ka koma ka ka shi kenan ina zaune zan ci hmm. tashi kai ka kai iya ka sauran kuma ka barwa Allah ko ba gane ba ne sai ka tara tsakanin tawakkali da kuma aiki haftun amma ya zamanto kullum himmarka mai Allah ya ce ba za a ne ka a rasa a masallaci jin jami'i ba ba a rasa ka wajen ba da sadaka daidai abin da Allah ya hore maka ba a rasa ka wajen gaskiyar harshe har ka yi suna wajen inda yawa ne gaya muku yadda ana alkhairi ne ga mutum sabana ce wani ne kai ku da shi makareci ne ta wannan ai suka ne ba a rasa ka wajen yi ma iyayenka da'a ka kula da su ka zama kullum wajen bukatunsu ka zama kullum wajen su ka share mu daidai iyawa in ba ka da hali ba su haƙuri ko sun mutu karka yi wasa wajen musu addu'a ba daga cikin himma kamar da kuma ka to mai kana'a in kaɗan in ka samu ka gode wa Allah karka zama kuma mai rowa kuma ka cire hasadan kowa daga zuciyarka in kare Allah kawai sai ka huta abinda wani ke da shi na nema ba shi ba kan shi ba kai maka roƙi Allah duk waɗannan sun tattaro maka su ne aggregate da ke nuna cewa mutum ya maida ma Allah komai sannan ka yi ta addu'a har kuma ka sa zafin zuciya to ne na yi ta addu'a ne shuru shuru shuru ban gabiyan bukata ba a'a afillahi shakku akwai shakar game da ubangiji ne ita yin ibada wa'budu rabbaka hatta atiyakal yaqin arabtum suka ce daga cikin ma'anoni na khuluqin azim shi nan sun suna ba shi da wata himma an ba Allah kullum bin Allah safe da rana to dama shi ne jagoran tafiya sallallahu alaihi wa sallam waye kai waye kamar ka waye san asali yana waye sami yabo yanzu tunda Allah ya yabe ka da wanda hakika mai gaba an faɗa ba kuma ba ku namin min ba tuna tuna daga ƙarshe nan za mu tsaya ko sai ma musulmi karatun bai tsaye ba saboda abin ya zama da ɗan jinkiri to Allah ya ƙara mana albarka Allah ka yadda da mu Allah ka haɓaka imanin mu Allah ka azurta mu da lafiya mai inganci ya Allah masu shirya musulmi makirci duk inda suke Allah ka mayar kansu masu gyaruwa ne Allah ka sa su gyaro nan za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin sai asila ce assalamu alaikum wa wa alaikum assalam wa iyyakum wa amin amin malam da Allah a ja hankali akan masu kafa hujja da cewa ai an binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan magana ya an shayi ai an sha wannan magana maganar binne annabi sallallahu alaihi a masallaci to kai annabi ne tambayar kenan to kai annabi ne kuma me yasa duk magabata me yasa malik bai ci abin da sha masallaci ba kaga yan malik ilimi a madina ya rasu me yasa bai ci abin da sha masallaci alwalid bin abdulmalik shi ne asali inda aka bin an sallallahu ba a masallaci ba ne a masallaci ba ne ɗakin matan shi ne inda ya rasu masallacin daban Abdulmalik ibn marwan kan tarihi shine ya yi tausi'a ya fada da masallacin sai ya shigo da kabarin cikin masallacin a lokacin da su masa inkari sun ce a kul yana da mulki ya nuna karfin mulki to tun da yayi suka ce ku kyale shi masla ku kyale shi ka ce da kabarin annabi a yafi karfin wannan so baka da wani dalili ka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗauke da kai din kana bin annabin kenan sunonin shi nawa ne ka saba an zuciya ne da bid'a na dan bid'a ta binne mutum a cikin masallaci na faɗa na ce anan bid'a ce mai ɗauyi ba na faɗa ba kuskure ne ba daidai ba ne a kiyaye da Allah eh, kila mu koro nasoshin hadisin nan gaba ko da lokacin hudu ba saboda haƙƙi ne waɗanda suka sani su bayani abin da ya rigi kenan mu dai haƙƙin mu ga ya mu ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zama kuka gaba da nadamar naikin gaskiya an gane ko? ita gaskiya haka take yawwa gaskiya ba ta neman ado ko zaƙin baki irin na zabiya ji sa'adu zungu. ƙarya ce mai launi bakwai ga fari ga baki ga turku ya faɗe su dai to Allah ya kare mu gaba daya akwai tambaya ta gaba kala khalas za mu tsaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya hanya dai har an so barakallahu fikum gaskiya ta bayyana gaskiya ce ƙarya ƙarya ce nan take sai mafiyartan suka faɗi suka yi sujjada suka ce mun yi iman da ubangijin Musa wannan ita ce ka'ida ƙarya fara zuwa ki cika so ki yanda yake so kada ƙararrawa ki yanda kika ga dama daga baya gaskiya za ta za ta Allah ce bal na qadifu bil haqqi ala batil kaga al ita ce ta riga ita ta fara zuwa ya ka kawo gaskiya aka wurga a kanta sai ta rugurguza ta ta dammarar da ita ta lalata ta ta tashe ta daga aiki to fir'auna sai ya karyata annabi Musa wa asa ya juya baya yawa to saba wa Allah thumma adbara sannan ya da baya ga barin imani yas'a yana tafiya a ban ƙasa yana aiki don yaƙar annabi Musa cewa mafiyarta su zo yaƙar annabi Musa ne bayan ya tashi shi yake kai Musa ina tsammani fa kai kai halafike ne ba ƙarya ce ka zo da ita ya yi mishi wannan ya zo ce fir'auna wato wato a zai yanyanke hannuwansu da ƙafafunsu dole ya tsani ya bi bayan annabi Musa da mutane shi da suka gudu don ya halakar da su ya kamo su sai ya kashe su thumma adbara yasa fir'auna ya bada baya yana kokari da aiki duk yiwa wajen ganin ya yada barna da fasadi a ban ƙasa na shirka da kuma kashe waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce mu fa sharafa nada Allah yake fahashara fanada sai fir'auna ya tara jama'a ai jama'a sahara ta wajen da ya taro hirta da sojojin shi gaba daya fanada sun ya kira wato yayi shela shi da kanshi wa qala yake ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka la ilaha illallah ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka ana rabbukumul a'la la rabba fauqi yace ba wani ubangiji sama da shi san a bakin shi haka ya fara ana rabbukumul a'la a'la ala wazni fu'la mafi ɗaukaka ya fi kowa yanda Allah da kanshi yake subhana sabbih isma rabbikal a'la tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka sai fir'auna ma yake shi ma mafi daukaka ne don haka Allah yake mishi innahu tagha lalle fir'auna yayi dagawa ɗagawa don ya ce shi ubangiji mafi daukaka fa aka Allah nakal al akirati na'am فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعلم Allah ta'ala yake fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah ya kama shi ya damke shi ya cakume shi da kamu na azaba nakala al-akhirati wal ula wato kamu ko azaba ta ƙarshe da ta farko ya masa kamu na azaba na laifin shi na farko na ƙarshe da kuma na farko na ƙarshe ɗin ne wannan